wannan shi wannan babu inda zan yi karatu ban bada shawara ba saboda albarkan da Allah ya ma wannan makawanat da kuma fa'idodin da al'umma suke samu shi ne ake ce masa ma'ul udwi wannan kullum ina bada shawara kamar jazair su sun lizamta ma kansu duk ɗan da yake zuwa makarantar boko ko islamiyya ranan juma'a su hutunsu alhamis da juma'a ne to saboda haka sai zama ranar laraba to mu kuma asabar da lahadi to yanzu kowane magidanci sai ya dinga haɗa ma iyalansa ranar juma'a su sha asabar lahadi su tafi makaranta litinin don mabiyan wani lokaci 'ya'yanmu suke ɗebo cututtukan su kawo bayan gidan iyalanmu wani lokaci ko mu muke shiga bayan gida na ina na masallatayya da na ofisoshi yasa hukumar saudiya allah ya saka mata da alkhairi da ga suna kokari akan banɗaki to wannan abubuwa gaskiya har a yanzu ba a samu wani wanda face ya yi amfani da shi sai Allah ka masa mafita akwai ba na mancewa wani dan uwa ice mun ya kai shekara guda ba iya zuwa wajen iyalinsa ice ba dan Allah ya taimake shi da mace mai hakuri ba ma sai ta zarge shi da neman maza neman mata yace amma shi ya mata shaida wallahi ba ta komai ran da ya fara amfani da abun washe gari yace mun fitsarinsa sai da ya dawo kamar an haɗa man gyada da madara an zuba ruwa washe gari yake gaya min ya ce min biyan bukatan da ya samu a rayuwarsa tun yana saurayi aurensa na fari ya ce sai da suka shekara talatin da matarsa ta rasu sai auri wannan yarinya su goma wannan abin yana da kyau kowa ya haɗa shi amma za mu yi magana da kammiya ɗin na mutum ɗaya mutum zai nemo batik menene batik kankana sai a samu kamar na naira ɗari sai dai ban san girman kankanan naira ɗari a maiduguri ba don maiduguri daban ne allah ranar muna hira da wani a ƙasashen duniya ƙasashen da suka fi tsadar rayuwa amerika ba kamar chicago to mu kuma an yi itifaki a afirka babu inda ya fi tsadar rayuwa kamar maiduguri saboda ngo ko ba haka ba ne dan har ma nake ga yanzu in kana sa shadda wando ka je kasuwa to za a ma tsada a ce NGO ne to gaskiya akwai dan tsadar rayuwa to ban san kankanan naira ɗari zai kai faɗin wayan nan ya fi a to ai baku da tsadan haka ne na ba tsada to kankanan ana so a samo kankana mai rai shine wanda ya kasance ja akwai saɓani tsakanin abu marwan al'andalusi har ila yau da shi da malam mustapha mutawalla dangane da tsakanin mace da namiji wane ne kankana ya fi tasiri a jikinsa sun yi dogon magana a ƙarshe abu marwan al'andalusi zai ce to shi in ya fahimci mahimmancin kankana mutane biyu ne suka haɗu a kai mace da namiji in ka so kankana matanka sai ta shanye cikin sai ta bar maka bawo yace domin bawon kankana amfanin da yake da shi a jikin namiji bayan ya ƙara masa lafiya da kuzari fatar jikinsa ma yace sai ta canza me zaka gane haka kai kiwon dabba ka bashi bawon kankana haka ne ko ba ka bane to yanzu kai namiji haka kawai ka samu kankana bawon bayan sai ka yanka shi sai ka je ka samo tafannuwa dunkule ɗaya sai ka samo tsamiya guda hudu ka tafasa ka sha professor as ba musulmi ba ne ya ce asalin maganin da ake kawo wa mutanen afirka na china wanda ake ce masa bega ya ce sos ɗin inda aka fara samunsa daga 'ya'yan kankana ne ko a yanzu a kan google ka sa watermelon seed for man ko ka sa watermelon seed sexual activator zai baka maganganu guda haka na farko zai ce cin 'ya'yan kadai yana buɗe hanyar jijiyoyin da suke tsakanin al'auran ɗa namiji da jikinsa domin gudanar jini shi ke sama kuzari shi yasa in aka samu busasshen 'ya'yan kankana a ƙasar indiya in ka ji kilo ɗinsa sai ka kama baki shi yasa aka ce to kankanan bawansa a tafasa shi da waɗancan makawanar da aka faɗa amma duk tafasa wanda za ka yi kar ya wuce lita biyu na ruwa to idan mutum ya sha shi in dai abin da ya shafi ɗaukewar sha'awa ne to ya wuce wajen to wanne kamata kuma mata da miji su sha shi na aka ce kamar kankana na naira ɗari <clears throat> kamar tsamiya tsamiya da tsoho da sabuwar ne fi amfani a jikin mutum tsoho ko tsoho ko me dalili na da shi ake magani yanzu kana so ka yi aure matar ka ta aihu da tsohuwar mata da sabuwa wanne za ka aura ha shi tsoho la yusmin wa la yuguni min juna ɗanɗanan ne kawai duka sinadarin sun mutu sai dai sa kama zafin zuciya in kana da ulsa ya tayar amma suka ce ma sabon tsamiya in ka samu sabon tsamiya ka dafa ka sanya zuma suka ce ba abin da yake warkar da cutar ulsa kamar sa amma sabon tsamiya guda hudu lita biyu saboda in ruwan ya kasa kuma matsala ce to idan ka samo sabon tsamiya guda hudu can mun samu kankana na naira ɗari nan mun samu kankana guda nawa hudu a tsamiya guda nawa hudu sai kuma a samu tafannuwa dunkule daya bayan an samu tafannuwa sai kuma a je a samu danyen citta guda daya sai kuma a samu albasa rabi sai kuma a samu ganyen mangoro guda hudu me yasa da ganyen mangoro da albasa suka shiga saboda aka ce duk mutumin da yake da matsalar aihuwa baya iya aihuwa kwayoyin halittarsa ba su da kyau ruwan manin bai da kyau ganyen mangoro da rabin albasa aka nika su yana gyara wa mutum kwayoyin halitta kuma yana kara masa lafiya kuma yana kara ruwan mani kuma yana ba mutum sauki akan matsala na low count to sai kuma ka samu ruwa lita hudu <clears throat> me yasa ake yawan cewa ruwa lita hudu lita hudu saboda idan ka auna ruwa lita hudu zai ba wa mutum dama ya sha shi a wuni su hudu na kwana biyu tunda kullum ana so mutum ya sha 50 cl ne da safe ka sha 50 cl 50 cl shine kamar pure water kuma 50 cl guda takwas shi yake ba da lita hudu to kaga ka sha da safe ka sha da rana ka sha da yamma ka sha da daddare ka sha lita biyu kenan ka sha da safe ka sha da rana ka sha da yamma ka sha lita biyu kenan wannan shine ka'idar da ake so ka bi to duk mutumin da ya hada wannan ya sha matarsa ta sha na farko cutar sanyi Allah zai tsallakar da shi na biyu matar da take da matsala sakamakon cutar sanyi sai ta samu ciki sai cikin ya zube Allah zai warkar da ita Karamin yaron da kake da shi wanda yake da matsala na fitsarin kwance ka ɗora shi a kai amma sai dai kuma ni fata wadda nake kai shine ba da ka sa kurkun ba sai matarka ta wuce ɗaya saboda kurkum shine turmeric yana da tasiri sosai akan abin da ya shafi kowa jinsiya shi yasa ma aka kafa doka aka ce ba kowane mutum ya kamata ya amfani da abu guda hudu ba a lokaci daya ka samo ɗanyen citta ka samo kurkum ka samo kankana ka sa kuma tafannuwa mutum ya sha suka ce yana da hatsari sosai in mutum ya kasance sha'awarsa yana da karfi domin yana da tasiri dalilin da ya sa muke ta faɗaɗa wannan magana saboda wani hanya za mu ceto 'yan uwanmu daga magungunan china domin magungunan china da hatsari amma wannan ice ne wanda kake ci ka saba shi yasa aka ce mutanen ƙauye sun fi mutanen maraya lafiya aka ce me dalili domin su sun rayu su ci su sha 'ya'yan itatuwa da ganyen da suka rayu da shi sannan kuma ina mai tabbatar muku cewa cin abincin da mutumin ƙauye yake yi shine abin da ya kamata kowane ɗan adam a duniya ya ɗauka shine ana idar da magariba ka ci abinci kafin bacci ka samu awa uku ko awa hudu wallahi shine lafiya sannan mutumin ƙauye dole ya fi ka lafiya saboda yana tafiyan exercise ya je gona kuma ya je kasuwar ƙauye sannan kuma mutumin ƙauye ya yadda maransa cewa zai ci ganye guda hudu ganyen rama ganyen zogale ga yadiya ga mene kuka e ita miyar kuka gaskiya maganganun da aka yi akan amfaninta ba su da yawa domin an ce miyar kuka yadda ya kamata a yi amfani da ita ba haka muke amfani ba amma in nai magana akan kuka ban yi adalci ba saboda mafi yawan larabawa ba su rubutu a kanta ba